Dr. Abdulkadir Mubarak ka kasance mai sharhi kan lamuran da suka jibanci tattalin arziki a duniya. A yau a Yokohama wasu shugabannin nahiyar Afirka na gudanar da zaman taro da aka yi wa lakabi da suna na ci gaban nahiyar Afirka da kuma hulɗa tsakanin Afirka da Japan wanda ke nuna ita ma Japan ta bi sahun takwarorinta na duniya musamman China wajen ganin cewa ba a bata a baya ba a makekiyar kasuwar ta nahiyar Afirka. Shi me tasirin wannan zaman taro ne? wannan idan muka duba akwai majalisar ɗinkin duniya a ciki akwai bankin duniya a haɗin gwiwa ne da kuma ita japan kuma ga ƙasashen da suka halarta na afirka wajen shugabannin ƙasashe wajen ashirin duk sun shiga cikin wannan taro akwai yiwuwar za a samu wani abu na tasiri ba yadda ake tsammani kasancewa watakila ba zai tasiri ba zai lallai zai iya samun tasiri wanda ake ganin zai iya fitowa bayan zama da idan muka lura a jiya a firarsa da jakadun kasashen ƙetare na ƙasarsa shugaban faransa eh, emmanuel macron ya yi alkawarin cewa za su tsame hannunsu su zira wa afirka ido ta fuskar da ya shafi tattalin arziki ta yadda za a yi raba daidai shin waɗannan yana nufin cewa afirka ta fara samun cikakken yanci ta fuskar da ya shafi tattalin arziki za a iya cewa haka din amma a gaskiya dama idan muka lura su kasashe irin su faransa irin su ingila za mu ga cewa suna da bambanci wajen mu'amalar su da afirka ta bangaren abin da ya shafi tattalin arziki in kai kwatanta da irin su japan da china misali dama ita faransa da ingila musamman za ka cewa tun asalin irin alakansu ta farko da kasashen afirka su suke amfana ba wai afirka su take amfana da gare su ba tun farko dama ba wani abu da suka yi ta bangaren tattalin arziki domin tallafa afirka ta dogara da kan nata to yanzu inda afirka ta fara samun wani abu na ci gaba musamman bisa alakokinta da waɗannan kasashe na asiya musamman china da japan da sauran kasashen wannan wani abu ne da yake nuna cewa irin gazawan da kasashe kasashen faransa din da ingila suka yi wajen taimaka afirka ta bangaren tattalin arziki nuni ne na cewa isu waɗannan kasashe irin su japan din su da gaske suke so suke su ga afirkan ta samu dogaro da kanta ba tare da dogaro da wasu kasashe irin su faransa din ba a tattaunawar da muka yi da shi shugaban kasar gine alfa konde ya bayyana cewa ci gaban irin waɗannan hulɗoɗi sun ta'allaka ne ga irin ƙoƙari da kuma jajircewa na shugabannin nahiyar afirka shin meye tasirin wannan zance nasa hakika kamar yadda ya faɗa ne to a cikin gida afirka kanta shugabannin fi sabilillahi ba gaba ɗayansu ne suke da gaske ba saboda in ka duba irin yanayin shugabanninmu na afirka mafi yawansu abun da yake su shine su gina kansu abun da yake albarkacin kasa su amfani da shi wajen gina kansu da na kusa da su wato satin dukiyan al'umma wannan shine abun da aka san shugabanni sun yi kaurin suna a kai a nahiyar afirka to kuma dai yanzu Allah da taimakonsa ya sa mutane suna wayewa kuma irin wannan wayewar ta sa mutane ana fahimtar irin satar da suke yi ana kokarin a ga cewa an dakile irin wannan abin da da aka san su akai to amma in aka bi ta cewa ci gaban da ake so a samu tabbas lallai za a iya cewa komai na ci gaba ya ta'allaka ne ga jajircewar su shugabannin afirka matukan za su yi nesa da son zuciya su kiyin satin da aka san su da ita su kuma kiyin abin da aka san su da shi wajen neman tabbatuwa a kan mulki da kuma danne na ƙasa da kuma ƙoƙarin gina kawukan to lallai afirka za ta shiga ba kuma za a samu abin da ake bukata din ta kowane bangare musamman ta ɓangaren tattalin arziki din